بسم الله الرحمن الرحيم يخرجون farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. saurare barkanku da warhaka kuma barkan mu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau lahadi da ni sunusu wunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu zan fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunu suwanti da farko muhimman kanunsu. Hare-haren ɗaukan fansa da Iran ta kai wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya yi sanadiyar janyo hasarar dala miliyan ɗari biyu. Masar da Rasha sun tattauna batutuwan tsagaita buɗe wuta a Gaza da kuma Sudan. tsohon shugaban kasar amurka joe biden ya yi mikiya kan shugaba trump cewa ba wai kawai yana lalata fadar white house ba ne har ma da dukkanin al'ummar kasar yanzu kuma ga cikakkun labarun nan hare-haren daukan fansa da iran ta kai wa haramtacciyar kasar isra'ila ya yi sandiyar janyo hasarar dala miliyan 200 harin da aka kai wa matatun mai na haifa na ɗaya daga cikin ayyukan da iran ta yi a matsayin ramuwar gayya ga harin da isra'ila ta kai a lokacin yakin kwanaki goma sha biyu shirin lambar a cikin ɓangarensa na sa ido ya magance wannan aikin waɗannan matatun mai suna daga cikin muhimman wurare da dabaru a isra'ila waɗanda ke cikin ɗaya daga cikin muhimman tashoshin jiragen ruwa kuma suna aiki a matsayin babban cibiyar jiragen ruwa da ke jigilar mai zuwa ƙasar. a cewar ƙididdiga da ƙayyadaddun fasaha matatun mai na haifa suna da ƙarfin samar da tan miliyan 900 wato tan miliyan 9.8 a kowace shekara kuma ita ce babban cibiyar samar da mai a isra'ila tana fitar da adadin mai mai yawa zuwa ƙasashen waje hakanan tana da cibiyar samar da mai wacce ke samar da buƙatu bukatun mai na sassan soja da fararen hula na isra'ila matatar man matatar kuma babban cibiya ce a masana'antar mai ta isra'ila tare da amfani da kayayyakinta a fannoni da dama na masana'antu halin soja da siyasa na wurin ya samo asali ne daga kusancinsa da kayayyakin more rayuwa masu matuƙar mahimmanci kamar da amoniya da wuraren adana sinadarai wanda hakan ya sanya ya zama manufa ta dabaru tare da tsarin tattalin arziki da tsaro iran da pakistan sun haɓaka cinikayya na kan iyaka don ƙarfafa alaƙoƙin kasuwanci da tsaro shugaban majalisar dokokin kasar iran muhammad bakir kalibaf ya faɗaɗa cinikayyar kan iyaka da haɗin gwiwa tattalin arziki tsakanin iran da pakistan zai taimaka wajen ƙarfafa tsaro da kuma haɓaka ci gaban ƙasashen biyu yayin da ake ƙoƙarin samar da sabbin damammaki domin cin moriyar juna a tsakaninsu. su da yake magana bayan dawowarsa daga ziyarar kwanaki uku da ya kai pakistan ranar juma'a ya bayyana cewa idan aka haɓaka kasuwanci idan aka haɓaka kasuwanni na kan iyaka kuma ciniki da a pakistan ya ci gaba da bunƙasa za a magance yawancin matsalolin rashin tsaro da ƙalubalen kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu domin mayar da yankunan kan iyaka zuwa cibiyoyin manyan ayyukan tattalin arziki zai rage fasakwabri da rashin tsaro hakanan kuma zai share fagen samun kwanciyar hankali da kuma amfanin juna tafiyar wadda ta fara a ranar laraba bisa gayyatar kakakin majalisar dokokin kasar pakistan sardar Sadiq, ta hada da ganawa da manyan jami'ai mukaddashin shugaban ƙasa kuma shugaban majalisar dattawa yusuf riza gilani firayim minista shahbaz sharif da babban hafsan hasoshin soja asim munir ya kara da cewa ɗaya daga cikin manyan manufofin wannan ziyara ita ce nuna godiya ga jama'a da jami'an pakistan saboda matsayinsu da suka ɗauka ni a lokacin yakin kwanaki goma sha biyu da gwamnatin 'yan sahayoniya ta kaddam da suka ɗauka a lokacin yakin kwanaki sha biyu da gwamnatin sahayoniya da ta kaddamar kan iran kuma mai cewa kuma mai cewa duk inda tawagar iran ta haɗu da jama'a suna nuna farin ciki game da martanin mai karfi da iran ta mayar kan zaluncin gwamnatin 'yan sahayoniya masar da rasha sun tattauna batutuwan ta buɗe wuta a gaza da kuma sudan ministan harkokin wajen masar badar abdulati da takwaransa na rasha sarge labarab sun yi tattaunawa ta wayar tarho game da batun hali da ake ciki a yankin inda suka mai da hankali kan batun tsagaita buɗe wuta a gaza da kuma yakin da ake yi a sudan a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen musa ta fitar a ranar asabar abdulati ya yi nazari kan ci gaba da ƙoƙarin da masar ke yi na kokarin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gaza da kuma tabbatar da aiwatar da tanade-tanade da yarjejeniyar ta ƙunsa ya jadda mahimmancin ci gaba da aiwatar da wannan yarjejeniya zuwa mataki na biyu na shirin tsagaita buɗe wuta wanda zai magance matsalolin siyasa da ayyukan jin kai domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗaurewa a yankin masu saurare kada ku sha'afa labarin duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran tsohon shugaban amurka biden ya yi da kan shugaba trump cewa ba wai kawai yana lalata fadar white house ba ne har ma da dukkanin al'ummar kasar shugaban amurka joe biden tsohon shugaban amurka joe biden ya yi daren mikiya kan magajinsa donald trump yana mai cewa shugaban na yanzu ba wai kawai yana kawo wani abin kunya ga fadar white house ba ce har ma ga dimokuraɗiyar amurka ta talabijin ta cnn ta ambato biden yana cewa a lokacin wani taron jam'iyyar democrat a nebraska a yammacin juma'a a omaha biden na cewa ya san trump zai kawo wani abin kunya a kasar amma bai san amma bai sani ba shin dole ne ya amince da cewa akwai wani abin kunya da ya riga ya faru biden yana magana ne game da rusa wani bangare na fadar white house da trump ya yi wanda yake shirin mayar da shi ɗakin rawa trump ya riga ya bayyana cewa shirinsa na gina ɗakin rawa ba zai shafi ginin da ke akwai ba wannan alama ce ta cikakken shugabancinsa in ji biden trump ya ɗauki muhimman matakai ba wai kawai ga gidan mutane ba har ma ga kundin tsarin mulki ga bin doka da oda da kuma ga dimokuraɗiyyar yankin tanzania 'yan sanda sun kama mutane da wani babban jigon in adawar siyasa 'yan sandan tanzania sun kama amani ogolugowa mataimakin sakataren janar na jam'iyyar adawa ta ce dama a jiya asabar bayan zanga-zangar da ta barke bayan zaben makon da ya gabata hukumomi sun sanar da sunayen wasu mutane tara da ake neman ruwa a jallo dangane da abubuwan da suka faru jam'iyyar ce dama da kuma mambobi na ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da dama sun yi ikirarin cewa jami'an tsaro sun kashe mutane sama da dubu ɗaya yayin da suke tarwatsa zanga-zanga na lumana mutane sama da dubu ɗaya yayin da suke tarwatsa zanga-zangar lumana alƙaluma da gwamnatin ta yi watsi da su a matsayin marasa tushe. amma kuma gwamnatin ba ta bayyana adadin waɗanda suka mutu a hukumance ba ƙarshen labarun duniya kenan. Toma da labarin da kuma shan labarun duniya yanzu kuma sai tuskan shirye-shiryenmu ne da kullum da zamu fara da sharhin bayan labaru shirin kokon san duniyar mu a yau. da don masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu. To a sharhin bayan labaran namu na yau za ku ji cewa Iran ta sake shaidar cewa dole ne kasashen musulmi su yi amfani da karfi kan Isra'ila. Iran ta sake mika bukata kasashen musulmi na su yi amfani da karfi kan Isra'ila. Shugaban Majalisar Dokokin Iran Muhammad Bakir Kalibab ya bayyana cewa kasashen musulmi dole ne su yi amfani da karfi kan gwamnatin isra'ila kuma ya yi gargadin cewa diplomasiya kadai ba za ta isa ta hana isra'ila aikata wani hari ba wannan bayanin ya fito ne a lokacin ziyarar da shugaban majalisar dokokin kasar ta iran ya kai islamabad inda ya gana da masana ilimi da 'yan siyasa a ofishin jakadancin iran mustaq alibab ya fara jawabinsa da ya wa goyon bayan da pakistan ta baiwa iran a tsawon kwanaki goma sha biyu na harin amurka da isra'ila a watan yuni ya kuma yaba da sakon haɗin kai ya kuma yaba da haɗin kai da pakistan ta ba iran a lokacin yakin dole ne kasashen musulmi su amfani da ƙarfi kan gwamnatin sahiyoniya amma idan babu fahimta dole ne a yi amfani da ƙarfi a ranar sha uku ga watan yuni isra'ila ta kai hari ba tare da wani dalili ba a kan iran wanda ya haifar da yakin kwanaki goma sha biyu wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla dubu da sittin da hudu a kasar ciki har da kwamanjojin soji masana kimiyyar nukiliya da fararen hula amurka ta kuma shiga yaƙi ne ta hanyar kai har-hare kan cibiyoyin nukiliyar iran guda uku wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da yake bayani dalla-dalla kan martanin da jamhuriyar musulunci ta iran ta mayar kan wannan hari na isra'ila da amurka mustaq alibab ya jaddada cewa shiga tsakani na amurka ne ya ceci isra'ila ba tare da goyon bayan amurka ba da gwamnatin isra'ila ta fuskanci hasara mai yawa cikin ƙasa da kwanaki bakwai in ji shi isra'ila ta gaza a ƙoƙarin ta na shafe palestino in ji shi yana mai ƙara da cewa ba wai ƙasashen musulmi kaɗai ba har ma da duniya baki ɗaya tana fuskantar neman hakkin palestino ya yi kira ƙasashen musulmi da su haɗa kai su yi aiki tare tare da goyon bayan amurka gwamnatin Sahyoniya tana kai hari ga duniyar musulmi kuma a halin yanzu tana kai harhare kan labanon siriya da kuma sauran kasashen musulmi idan suka ayyana yaƙi a kan iran suna neman hana wannan ƙasar samun 'yancin kai da karfi suna son iran mai rauni don wargaza ta muna ganin irin wannan yanayi a kasashen syria libya da lebanon in shi shi daga baya a cikin jawabin nasa shugaban majalisar dokokin iran muhammad bakir kalibab ya taɓo yankunan washington na daidaita dangantaka tsakanin gwamnatin isra'ila da wasu ƙasashe a yankin a ƙarƙashin abin da ake kira da yarjejeniyar abraham babu wata ƙasar musulmi da ta yarda ta kula dangantaka da makiyin musulunci da musulmai ya yi kuma allah wadda da yarjejeniyar zaman lafiya da aka sanya wa hannu yana mai tabbatar da cewa sun raba duniyar musulmi zuwa sansanoni biyu waɗanda ya kamata a kaiwa hari da waɗanda dole ne su yarda da daidaiton ya bayyana waɗannan yarjejeniya a matsayin wani bangare na wata babbar dabara da ke da nufin raunana kasashen musulmi masu 'yancin kai musta kalibab ya sake nana ta kiransa na haɗin kai a duniyar musulmi ya bayyana cewa idan isra'ila ta kaiwa wata ƙasar musulmi hari dole ne dukkan musulmi su yi adawa da ita shugaban majalisar dokokin ya jaddada buƙatar haɓaka haɗin gwiwa a fannin kimiyya fasaha da ilimi yana mai kara da cewa dole ne kasashen musulmi su kasance masu 'yancin kai da nasara a fannoni da dama musamman fasahar zamani domin shawo kan karancin ci gaba na karni shi ma a nasa bangare firaministan pakistan ya yi kira ga haɗin kan musulmi da kuma ƙarfafa dangantaka da iran a wani bangare na ziyararsa islamabad mustaq alibab ya kuma gana da prime minister pakistan shabaz sharif a ranar juma'a a lokacin ganawar jami'an biyu mr sharif ya sake nanata alkawarin kasarsa na karfafa haɗin gwiwa da iran yana mai jaddada muhimmiyar rawar da kasashen biyu ke takawa wajen haɓaka zaman lafiya a duniya da haɗin kan musulmi da yake maraba da mr alibab minister ƙasar ta pakistan ya isar da saƙon girmamawa ga jagoran juyin juhar musulunci na iran ayatollah said al da shugaban masud pezeshkian pakistan da iran kasashen musulmi biyu 'yan uwa na kokarin inganta zaman lafiya a duniya da haɗin kan al'ummar musulmi in shi shi ya bayyana dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu a matsayin 'yan uwa yana mai jaddar cewa kasashen biyu na kokarin warware takaddamar ƙasa da kasa ta hanyar zaman lafiya tattaunawa da diplomasiya firaministan na pakistan ya bayyana cewa iran da pakistan suna la'antar ta'addanci na ƙasa kuma koyaushe suna goyon bayan junansu a duk wani yanayi na ta'addanci da aka yi wa yankunansu abin takaici a cewarsa kasashen mu biyu sun fada cikin tarkon ta'addanci yana mai jaddada cewa kasashen biyu suna da haɗin kai wajen neman zaman lafiya wadata da haɗin gwiwa mai kyau a yankin mr sharif ya jaddada cewa iran da pakistan sun ƙudiri aniyar yin aiki tare don haɗin kan al'ummar musulmi yana mai bayyana sha'awar pakistan na faɗaɗa haɗin gwiwa a fannin kasuwanci da ci gaban tattalin arziki mr kalibab ya gode wa pakistan saboda goyon bayan da ta baiwa iran a lokacin harin isra'ila yana mai karar cewa al'ummar iran suna matukar godiya da haɗin kan pakistan ko san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi tara ga watan nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan jumada ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu rari ko kun san cewa shekaru 146 da suka gabata a ranar irin ta yau tara ga watan nuwamban shekara ta 1878 aka haifi alama muhammad iqbal lahori a birnin lahore na kasar pakistan bayan kammala karatun sakandare a kasar india a lokacin alama iqbal ya je kasashen jamus ingila sannan kuma ya karanci turancin ingilishi ya yi karatu na falsafa na tsawon shekaru hudu bayan ya dawo gida ya fara yada addinin musulunci da harsuna daban-daban waɗanda suka hada da farisanci da urdu da kuma larabci muhammad iqbal ya fara rubutu na fitocin waƙoƙi tun yana matashi kuma waƙarsa ta farko dai ita ce waƙa mai suna kukan maraya iqbal yana da cikin malamai waɗanda suke goyon bayan kafa ƙasar pakistan mai cin gashin kanta bayan samun 'yancin kan kasar indiya a shekara ta 1947 iqbal ya rubuta littattafai da dama kuma ya rasu a shekara ta 1938 yana da shekaru 61 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau tare ga watan nuwamban shekara ta 1881 sakamakon kashin da jamus take sha a yakin duniya na daya da kuma buran da jama'a suka fara yi a cikin gida sarkin kasar jamus na wannan lokaci wilhelm na biyu wanda shine sarki na ƙarshe a kasar jamus ya yi murabus daga kan gadon sarauta kwanaki biyu bayan haka kuma ya yi gudun hijira zuwa kasar holland banda jamus ta sha kashi ta mika kai a latilas an kuma kawo ƙarshen tsarin sarauta a kasar baki ɗaya da da kafa tsari irin na jamhuriya inda fadrish albert ya zama shugaban kasar jamus na farko bayan yakin duniya na ɗaya masu saurare ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan nuwamban shekara ta 1953 kasar cambodia ta samu yancin kanta daga mulkin mallaka na turan faransa mafi yawancin al'ummar kasar cambodia dai yan kabilar khmer ne sannan kuma suna magana ne da yaren khmeri daga karni na takwas zuwa karni na goma sha uku miladiya cambodia ta kasance ƙasa mai karfi a yankin gabashin nahiyar asiya da wasu bangarori masu yawa na thailand laos da kuma vietnam da sana cikin kasar cambodia ne a wancan lokaci a cikin karni na goma sha tara faransa ta mamaye kasar zuwa lokacin fara yakin duniya na biyu inda japan ta kwace iko da cambodia daga hannun kasar faransa a shekara ta 1942 amma bayan da japan ɗin ta sha kashi a yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 faransa ta sake kwace iko da kasar cambodia baki ɗaya amma kuma tun daga wancan lokacin ne al'ummar kasar suka fara gugurmaya ta neman yancin kansu da ƙarshe dai sun samu 'yancin a ranar tara ga watan nuwamba na shekara ta 1953 masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau aka sai sayid kudu fitaccen masanin ilimin addinin musulunci kuma dan gwagwarmaya ɗan ƙasar masar tare da wasu abokansa guda biyu a birnin alkahira na ƙasar yana da shekaru goma ya harshe alkur'ani mai tsarki gaba ɗaya sannan kuma tun yana karami ya fara yin rubuce-rubuce da kuma yin tsokaci ta batutuwa na siyasa da abubuwa da suka shafi manufofi na 'yan mulkin mallaka da kama karya sayar kutub ta yana da shekaru goma sha shida a duniya ya yi karatu na jami'a a birnin alkahira kuma shekara 1948 ne ya tafi kasar amurka domin ci gaba da karatu bayan ya ga yadda al'amura suke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa. bayan ya ga yadda lamarar suke a kasar amurka ta fuska siyasa da kuma rayuwar jama'a ta zamantakewa daga lokacin ya fara nuna kyamarsa matuƙa ga al'amura waɗanda suka shafi ƙasashen yammacin duniya a lokacin da ke gabatar da ayyukansa na faɗakarwa said kutub ya haɗu da shek hassan banna wanda ya kafa ƙungiyar 'yan uwa musulmi ko kuma ikhwanul musulmin wato muslim brotherhood a takaice a ƙasar masar inda shi ma ya shiga cikin wannan ƙungiya ta musulunci kuma ya taka muhimmiyar rawa an kuma kama said kutub tare da kashe shi bayan rashin jituwa tsakaninsa da shugaban kasar masar na lokacin jamal nasir da kungiyar ta ikwan musulmi ya yi imani cewa bangarorin da suke juya duniya a lokacin na gabashe da kuma yammacin duniya wato wakilin gurguzu na tare soviet da kuma jari hujja na kasashen yammacin duniya da suna yakar addinin musulunci ne da musulmi kuma dukkaninsu kawunan su haɗe suke da juna wajen gwawashe dimbin arziki da allah ya cewa a kasashen musulmi kuma sun tashi tsaye haikan wajen yakar musulmi a duniya daga cikin ayyukan sayar kutub ana iya ambatan makoma ta daular musulunci kuma littafin na mai suna zaman lafiyar duniya kuma littafin halartar fasaha a cikin qur'ani sannan kuma ya rubuta wasu littafai ɗin daban-daban da suka shafi kwarowa ta siyasa a mahangar addinin musulunci bisa ra'ayinsa sannan kuma mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta shine tafsirin alkur'ani mai tsarki mai suna fi zilalul qur'an duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a baya dangane da yakin da Amurka take son buɗewa a yankin Karibiya musamman ma dai akan ƙasar Venezuela. a ƙarƙashin abin da ta kira yaƙi da ta'addanci maggan ƙwayoyi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a baya mun buɗe bayani akan tarihin yaƙi da muggan ƙwayoyi da amurka ta yi tun a shekaru na 1970 da abin da ya biyo baya da yadda wannan yakin ya rika sauya salo da kuma yadda amurkan ba ta iya magance matsalar cikin gida ta bukatuwa da shan mugan kwayoyi da 'yan ƙasa suke yi mun kawo yadda zango-zango na wannan yakin na amurka ya rika haddasa tsoma baki a cikin kasashen wannan yankin na caribbean a ƙarƙashin wannan faɗan da bugan ƙwayoyi da kuma yadda ya haddasa rikice-rikice masu yawa to a yau za mu yi dubi ne a kan wani rahoto na musamman da wata mujalla mai suna responsible statecraft ta buga akan yiwuwar amurkan ta kai yaƙi zuwa ƙasar venezuela wasu labarai da kafin watsa labaran amurkan suke bugawa sun bayyana cewa shugaban ƙasar donald trump ya riga ya bayar da umarni ga ma'aikatar yakin ƙasar ta pentagon da ta shirya kai wa venezuela hari kuma yana son ganin ma an kawo ƙarshen gwamnatin nicolai maduro domin a fili ma ya faɗa cewa kwanakin maduro ƙidaddagaggu ne wato kwanakin da suka rage masa akan karagar mulki. wannan umarnin da mujallar responsible State Crab ta buga ta kuma ce yana haddasa tsaro da razana da firgici a cikin wannan yankin dama dai daga lokaci zuwa lokaci amurkan tana aikewa da jiragen yakinta na sama ko na ruwa domin su kai hari akan wasu ƙananan jiragen ruwa a kan tekun caribbean da ta ce suna ɗauke da magan ƙwayoyi kuma sun fito ne daga venezuela tuni ma dai amurka ta girke jiragen yaƙi na ruwa da kuma jiragen yaƙi na sama a cikin wannan yankin to hare-haren da amurkan take kaiwa akan jiragen ruwan ta ce suna ƙarƙashin abin da take kira da yaƙi da ta'addancin mugan ƙwayoyi ne wannan kuwa yana tattare da tarbar aradu da ka ta fuskar doka da kuma haddasa rikici a wannan yankin rahoton wannan mujallar ya ci gaba da cewa mako ɗaya bayan hare-haren da amurkan ta kai a kan ƙananan jiragen ruwa a tekun karibiya da kuma a tekun pacific wasu rahotanni suna nuni da cewa amurkan tana jan ɗamarar yaƙi domin kai hare-hare a cikin ƙasar venezuela dama tun da fari waɗannan hare-haren kan ƙananan jiragen ruwa sun fuskanci yin tur daga wasu ƙasashe da kuma ƙungiyoyi mabambanta ministan harkokin wajen faransa john barrow ya zargi amurkan da cewa abin da take yi take dokokin ƙasa da ƙasa ne da kuma dokokin tekuna da ruwa ministan na ƙasa faransa ya bayyana haka ne a wani taron manema labaru na mako-mako sai dai a cikin amurkan masu wuce gona da iri da tsatsauran ra'ayi na siyasa da suke zagaye da donald trump sun doda kunnuwansu ba su sauraron abin da ake faɗa musu jaridar ta ce ministan harkokin wajen amurka marco rubio shine a gaba-gaba wajen yin kira da a kifar da gwamnatin maduro yana kuma bayyana yin hakan ne dai a matsayin ƙoƙarin da amurkan take yin na faɗa da muggan ƙwayoyi kamar yadda wato ta ambata don haka yana jingina gwamnatin venezuela cewa wani sashi ne na kungiyoyin ta'addanci na muggan kwayoyi dama gabanin wannan matsayar ta ministan harkokin wajen amurka rubio a shekara ta 2020 ma'aikatar shari'ar amurka ta taɓa tuhumar shugaban venezuela nicolai maduro da cewa yana da alaƙa da ta'addanci na fasakorin muggan ƙwayoyi sai dai salon tuhumar da ake wa maduro a wannan lokacin ya bambanta da na baya domin a yanzu ana maganar amfani da ƙarfin soja ne domin aiwatar da wannan siyasar. don haka yana nuni da sarƙaƙƙiyar siyasa da ke tattare da hakan sannan kuma zai iya jefa amurka ta fada cikin yaƙi da yankin karibiya hukumar yaƙi da muggan ƙwayoyi ta amurka ta bayyana cewa ƙwayar pantalin ita ce babbar barazana mafi hatsari a tsakanin muggan ƙwayoyi da amurka take fuskanta daga shekara ta 2024 zuwa ta 2025 dinnan da ake ciki ita kuwa wannan nau'in kwayar ana yin sani a ƙasar mexico bayan an samo wasu mahaɗinta daga can ƙasar china kamar yadda wannan labarin ya ambata to wani rahoto kuwa na majalisar ɗinkin duniya cewa ƙasar colombia a can ne aka fi noman koka wacce koka ake sarrafawa domin yin hodar iblis ta koken. amma ƙasar venezuela ana amfani da ita ne in ji wannan rahoton na majalisar ɗinkin duniya a matsayin hanyar wucewa da irin waɗannan mugan ƙwayoyin sai dai kuma duk da haka maganganun da suke fitowa daga ƙasar amurka shine barazana da amfani da ƙarfin soja a kan ƙasar ta venezuela Ga shi kuwa buɗe yaƙi fa yana tattare da hatsari mai yawa na siyasa da tattalin arziki musamman a fagen makamashi kowa san cewa dai venezuela ta daga cikin ƙasashen da suka fi yawan albarkatun man fetur kwanci a ƙarƙashin ƙasa a halin da ake ciki yanzu ma dai kamfanin chevron na amurka yana da lasisi na shigar da man fetur ɗin ƙasar venezuela cikin amurka duk da cewa dai lasisi ne ƙayyadaje shi kuwa nau'in man fetur ɗin da kamfanonin amurka na tace mai suke sarrafawa yana fitowa ne daga wannan ƙasa ta venezuela wato kayan aikinsu da injinansu an yi su ne saboda su karbi wannan nau'i na mai da ake kira mai nauyi na ƙasar venezuela da shi ne suka dogara wajen gudanar da ayyukansu don haka ci gaba da yau ƙasar ta venezuela barazana zai iya ingiza gwamnatin wannan kasar ta janye hatta lasisin da ta ba kamfanin chevron na fitar da danyen man fetur dinta. bugu da ƙari matsin lamba a kan maduro zai ƙara masa halacci ne a cikin gida da ƙarfafa gwamnatinsa domin ya gina siyasarsa ne a kan faɗa da daular danniya empire wacce ita ce amurka a dalilin haka maimakon amurkan tarwar nashi za ta ƙarfafa shi ne kuma a ƙasa tuni caracas ta fara girke sojojin ruwa a muhimman wuraren da ke gaɓar ruwa an kuma buɗe sabbin wato cibiyoyi na ɗaukar soja a wannan ƙasar bugu da ƙari bai kamata amince da farfagandar da ake cewa wai idan amurka ta zartar da kaiwa venezuela harin ba to rundunar sojan ƙasar ta venezuela za ta rushe wai dama maslaha ce take rike da manyan jami'an sojan kasar ba wai don sun yi imani da wata manufa ta siyasa irin wacce madorin yake magana a kanta ba wai kuma dama babu yadda za a kwatanta ma sojojin amurka da na venezuela ta fuskar karfi da kuma kayan aiki to wannan mujallar take cewa fifikon karfi da kayan yaƙi ba dole ne ya sa a samu nasara a yaƙi ba domin ya amurkan ta gwada ta ga abubuwan da suka faru da ita a ƙasashen iraki da afghanistan ta ce idan ma a bisa kirdado a ce gwamnatin venezuela ta rushe to za ta fada cikin hargitsi da dole amurka ta shiga ciki domin ganin an daidaita lamura wannan kuwa zai ɗauki lokaci mai tsawo da 'yan siyasa amurka ba su da azamar daurewa haka kuma bai ɗaɗa mutanen amurka da ƙasa ba duk wani kutse da amurkan za ta yi ta fuskar soja a cikin wannan ƙasa ta venezuela ko da ko takaitacce ne to zai hargitsa wannan yankin da akwai yiwuwar kwarara 'yan hijira daga venezuela zuwa wajenta a ƙarshe kuwa babu inda mutane za su nufa idan ba arewacin amurka ba a halin da ake ciki a yanzu ma da akwai 'yan asalin ƙasar venezuela miliyan 6.8 da suke a ƙasashen latin da caribbean idan al'amura suka sake bewa kuwa to waɗannan 'yan hijirar za su nausa zuwa arewa a cikin wannan yankin kuwa ƙasashe kamar su brazil mexico sun fito fili sun yi tir da da amurkan take girke sojojinta a cikin yankin hakanan kuma sun yi tir da hare-haren da take kai wa jirage a kan ruwan tekun karibiya su kuwa ƙwararru a fagen kare haƙƙin bil'adama suna cewa hare-haren na amurka a kan waɗannan ƙananan wato jiragen saboda tuhumar tuhumarsu take yi da fataucin magan ƙwayoyi ya shiga ƙarƙashin take haƙƙin rayuwa domin tana kashe mutane kuma saɓanin da ke tsakanin donald trump ma na amurka da shugaban ƙasar colombia zai iya ƙarar kirkita lissafin amurka kasantuwar venezuela tana iyaka da colombia to duk wani matsin lamba da amurka za ta yi mata za ta samu sauƙi ta hanyar makwabciyarta yaƙi a kan ta'addancin muggan ƙwayoyi ba sabon abu ba ne sai dai amfani da manyan jiragen yaƙi da amurka take da sunarwa irin su aegis kuma kai hare-haren take daga lokaci zuwa lokaci shine zai buɗe wani sabon shafi mai hatsari zaman lafiya da daidaituwar al'amura ba za su samu ba ta hanyar nuna kwanji da ta da jijiyar wuyar da amurka take yi aikin diflomasiya da musayar bayanai a tsakanin kasashen yankin da kuma shigar da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa interpol su ne za su iya kawo ƙarshen matsala daga tushe ba nuna kai da nuna cewa ana da ƙarfi ba muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare Hassan barka agris ne ke muku lare marhaban a cikin shirin. To kamar da muka riga muka yi muku alkawari cewa za mu zo muku ne da ci gaban ra'ayoyinku game da maudu'in da muka saka muku a makon nan na cewa shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar ɗaukar matakin soji a Najeriya inda ya zargi gwamnatin ƙasar da ƙyalewa ana kashe kiristoci batun da tuni gwamnatin Najeriya ta musunta. To ka dai malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Tahiran mai muku magana alakasun Baba Liman har daga nan jihar Agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta Afirka muna godiya radiyo Tahiran dangance da damar da kuke bamu to dangance da wannan furici da Donald Trump ya yi a kasar nigeria sai mu ce Jean fitina ne kuma neman haddasa tashin hankali ne tsakanin musulmi da Kirista na Nijeriya to muna kira ga gwamnatin nigeria ta yi taka tsantsan kwarai ta bi hanyar diplomasiya ta fito karara ta galwa donald trump wannan ikirari da ya yi na ana yan ta'adda suna kashe musulmi suna kashe kiristoci wannan ba gaskiya ba ne saboda kowa ya san wa'annan yan ta'adda ba wanda ba su bari ba da kiristan da musulmi duk kashe su kai muna tunani akwai lokutan da aka yi ta kai hare-hare cikin masallataya a sauran jihohi na nigeria kenan wannan muna kira ga gwamnatin najeriya ta ɗauki matakai na diplomasiya wadda za su wayar da donald trump kai bisa wannan ibtila'i da ya fada musu kada su yi amfani kuma da karfi ko mugayen kalamai saboda jean fitina ce ya haddasa wata fitina a tsakanin kirista da musulmi mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na gidan radiyon iran suna na malam kabiru da ke nan kusa da makarantar malam abba dan gulbi to wannan furuci da shugaban ƙasar amurka ya yi wannan bai zo mu da mamaki ba ni dai na farko sai ga shi dai shugaban amurka akwai tsufa kuma dama ba dan siyasa ba ne ba to kuma yanzu duk abin da ya ga dama ba mamaki ya nemi wani abu a najeriya bai samu ba shi yasa yanzu yake so ta hiddo ta wannan huska amma yanzu in ba tsuwa ba in fi sabidillahi bala'in da aka yi a tarra mutane cikin masallaci gidaje yanzu ha'a za a ce wani kirista ake yi muna fata Allah tabaraka wata'ala ya kare Afirka kuma ya kare mu kasan mu Nijar kuma ya kare Najeriya baki ɗaya abin da ya taba Najeriya ya taba muna fata Allah tabaraka wata'ala ya kare mu baki ɗaya mai magana malam Kabir da kenan maradi dan gudu kusa da makarantar malam assalamu alaikum sashen hausa na gidan rajiyar jamhuriyar musulunci tehran sunana mai magana samuna suke dan mutali mutubar ijiyar wurin dangance da dama da aka bamu ta eh, ra'ayinmu da ake so a ji bisa sharrin da donald trump ya yi ma musulunci to donald trump ba da laihi in kuka dubi matsalolin da ke tsakanin musulmi da musulman yau eh, ka hanka kawuri guda ya zargi musulmi ko kawarta musulmi kaga musulmi dan uwanci saboda bambancin aƙida ko mazahaba ko wasu abubuwa za ga musulmi na haka musulmi idan muna so mu ga bayan waɗannan kahurai to mu zama tsamurin mu ɗaya mu dunkule wuri guda mu kankame a igiya ta addinin musulunci dukkan ba wanda ya san eh, ina ne aljihun take ina ne wuta take kuma dukkan ba mai hisabi kenan kowa ya kowa da abin da ya rishi sauran shari'a bar mu Allah mu haɗa kanmu in ya so waɗannan kawarai sai mu lalace a tsaye ko da yanzu ko zanne sai mu lalatar da su da izinin Allah da ƙaryan addu'a amma matuƙar sun ba mu haɗa kanmu ba muna zargin juna mu dole ka kawarai shigo mu har samu dama su yi wani wanda ya wuce wanga ba da ka Allah ba musulunci nasara akan kafirci wannan shi shawara ta. Alaikum rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar an koma gida cikin ƙauye birnin Kantagar Hanga Keta. Gaskiya wannan mai jajayen kunne bai jin tsoron Allah bai jin tsoron Allah yana son ya gama musulma ne musulmi da Kirista su ta kashe juna tsakanin su ce shi kama Najeriya hari tunda tana kashe ana kashewa kiristoci kiristoci da musulmi duka tare na suke babu wanda ya tsani wani na Nigeria babu wanda wanda ya tsani wani suna tare ne komi suke yi tare na shi zai zo ya rarraba musu kanu tunda rarraba kanun su ne zai shirin yi yana kwatanta eh, ahisan musulmi da kirista Kuma ba haka nan ba ne kirista kowa da addinin shi addinin musulunci daban na kirista daban kuma kowa na tafiya da nashi daidai gwargwado ya ji tsoron Allah yanzu ji tsoron Allah wannan mai kamukakken kunne mai jajayen kunne in bai ji tsoron Allah ba mu muna gama shi da addu'an mu ta bindiga shi karhi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa jamhuriyar musulunci Tehran da farko dai suna na Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin mai daga dan malam jihar Maradi malam Hassan Barka muna godiya da kuke ba mu dama muna tawo albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i da kuka aza ina ra'ayin mu akan yin yunkurin ai amerika eh, yunkurin amerika na kawo ma nigeria hari dangance da zargi da take yi cewa nigeria ta kyale e, eh, mutanenta suna kashe kiristoci to ni a nan na sai in ce gaskiya wannan zargi ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne su ma shugabannin amerika ba su yi tunani mai kyau ba duba da inda sun yi tunani mai kyau ba haka za su hiddo ma wannan lamari ba duba da irin yaƙe-yaƙen da ya ta'adda duniya isra'ila da ita kankanta amerika take saman ga 'yan uwanmu musulmi na gaza ka duba irin wulaƙancin da ake ma 'yan uwanmu musulmi na gaza amma ba a taɓa da daga baki aka ce ma amerika ba kaza ko kuma isra'ila kaza tana kashe musulmi ai ba a taɓa gudu baki aka ce haka ba ko to yanzu sai yanzu shi shugaban ƙasa amerika ya fito ya ce zai hayi ma ya yi kirarin cewa zai kai ma wata ƙasa hari saboda tana bari ana kashe ƙasa ana kashe mata kiristoci kuma kiristoci nan da aka kashewa kamar yadda yake zargi duk da yake ba haka nan bane ai ba 'yan ƙasar shi bane go kenan shine zai kula da su kenan duka gaba ɗaya kenan amurka ce ta halarci duniya ko koya ni shi nake so in gane to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen sana'a boh da farko kuna tare da shugaban muryar matasan afirka haɗari mai kwamfuta mai yamma local government kebis ta nigeria babu shakka wannan mataki da shugaba trump ke son doka ga ƙasa ta nigeria wannan kawai wani zalunci ne suka shirya kuma in allah yadda tun da addu'a tana aiki insha allah wannan makami na mumini wato addu'a in allah yadda komai ba za su iya da mu nigeria ba la'akari da cewa babu abin da ƙasar amerikan ke so face haddasa wasu hitattunu cikin ƙasa yakin 'yan anshin su masu zuwa kai ƙarar cewa wai ana wa kiristan kisan kiyashi wa'annan azalumai da su da wanda sun kaje inda shike in Allah da Allah ba zai ba su nasara a kanmu ba a ƙarshe muna addu'ar Allah ya kare ƙasashenmu na Afirka suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya shugaban muryar matasan Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu sashen Hausa na BOH barkanmu da war haka mai magana Lawali daga Niyami a jamhuriyar Nijar. So ra'ayina dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana gaskiya wannan matakin da shugaban ƙasan ƙasar Amerika yake ƙoƙarin ɗauka a kan Najeriya ko in ce akan kan ƙasashen mutum da abin ba zai tsaya ga Najeriya ba kawai. zai iya shafan dukkanin kasashen da suke kewaye da najeriya kuma wannan ya nuna wa duniya cewa dama ƙungiyoyin ta'addanci su suke ɗaukar nauyinsu to watakila ganin ƙungiyoyin da suka ɗauka ko suka kafa sun kasa kai musu gaci na manufofin da suke da su akan ƙasashenmu shi yasa suke so su fito da wannan hanya na cewa ana kashin kiristoci bara su shigo najeriya su yi abin da ya dace gaskiya wannan matakin abin allah wadai ne kuma ya kamata dukkanin al'umman da suke zaune a wannan lafiya da kuma shugabannin ƙasar najeriya da na kewaye su tahe tsaye su tsaya da kansu ganin cewa wannan kudurin bai samu karbuwa ba ko kuma ba su amince da shi ba tashi lafiya sashen hausa na boh sunana salisu Kwalga, garin maraɗi jamhuriyar nijar na gaida duka ma'aikatan wannan gidan radiyo to ni na game da wannan kurci da shugaban kasa amurka donald trump ya a kan najeriya to ai dama wannan abun ba boye ba ne kuma ba sabo ba ne kuma ba yanzu aka fara ba shugaban ƙasa abdurrahman chani allah ya saka mai da alheri ya hito a lokacin da shugabannin najeriya suka nuna mu nijar kyama saboda goyon bayan wannan turawan wannan yahudawan shugaban kasa abdurrahman chani allah ya tsare shi ya kare shi da shi da makarrafan shi gabaki ɗaya duka kasar nijar gabaki daya ya hito ya gaya musu suka wuf suka hito da malamai da shugabanni da wasu malamai zance da wasu shugabanni da wasu tsirararrun sauran al'umma suka frit suka yi watsi da wannan zance suka a takaice ma dai suka karyata shi suka ce ba gaskiya bane to me ke nuna muku tun can daman an riga an tsara komi yanzu a lokacin da yake musu hannunsu mai sanda su kiyaye kuma ya hito ya gaya musu cewa ga mataki ga abubuwa ga inda aka aza sansani ga inda aka aza sansani ga inda aka yi kaza suka yi burus suka karyata wannan magana min kin nuna muku tun lokacin an tsara komi wannan tsarin akwai shi yanzu in aka tashi aiwatarwa ne kawai za a yi assalamu alaikum wa rahmatulah wa barakatuh radio musulunci da radio iraq na farko dai kakin fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka na yamai yau mun ji da kun gaba suwa shugaba trump na amurka ya ce zai kama ma najeriya hari saboda ana musguna ma kiristoci to shi dai wannan magana da gaskiya saboda allah ba ta yi ba dan aminci ba ta yi ba inda chad zai kama najeriya hari wadda ba su san zaman lahiya wannan ta amma wanda ya wari ya ɗabi bangare bar bangare guda wannan magana da ya yi shi ko ba shi gyara magana ta yi daidai kuma ina gaishe ku sannin ku da kokari gaba dai dai a koma baya kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka a ulun mai yamai salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhun sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Dangance da furufin shugaban ƙasa eh, Amerika da ya yi a kan kasar eh, Nijeriya to farko dai suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasa gijan nijar jihar maradi mamba na masu kira da saurari. an gwagwarmayar reshen jihar maradi to shugaban amurka mun ji abin da ka karanta ma kasar najeriya dangance da eh taɓarɓarewa tsaro da ya samu Nijeriya inda ma haka ka heto da shi. Amman cewa ana kashe wata kabila daga cikin ƙabilun Nijeriya wannan ba hujja ba ce. Hujjar da ke da kwai takatis ka yi tsaye taɓarɓarewa tsaro ta samu ƙasar Najeriya kenan wannan ita ce hujja mai ƙarfi. Amma ya ku 'yan ƙasar Nijeriya da ku waɗanda ba su san abin da ake nihi ba na jamhuriyar Nijar muna kira gare ku lokacin da shugaban ƙasar mu abdulrahman chani mai girma ya hito yake nuna ma 'yan ƙasar najeriya da mutanen ƙasar mu wanda suka gudu suka koma a cikin ƙasar najeriya da ƙasashen waje cewa wannan hanya ba hanya ba ce ta alkhairi aka gina wasu mutane suka yi ko kula da maganar shugaban ƙasar abdulrahman chani Radio Tehran na Salisu Alga garin Maradi Jamhuriyar Nijar. Jama'a shawar ta ƙare. Amurka dama abin da take nema kenan sai da ta kare mata ko ina. Ta ga in ta yi wasa za ta koma Faransa. Yadda Faransa ta ko ina gabas da yamma kudu da arewa ta kare mata. To yanzu shi ne ta tsaya ta yi lissagi ta gani irin hayaniyar da suke ciki da cana ba mu mafita yanzu ya ne za a yi ta ratso afirka ta dinga kwasa albarkatun ƙasa ne ta lissayin ta ya zo ni ana wata tunani suka gane najeriya ita ce wadda shugabanninta suka mata rukun kai na kashi to saboda haka kenan ta wannan hanyar suka yi tun musu dan su samu damar juga eh, sojojin su su dinga kwasa albarkacin wannan sauki allah kyauta rayuwa ma da haɗin kan shugabannin ma da aka tsara wanga filim sannan najeriya ta hidda duniya ba inda aka iya tsara film kamar najeriya duk allah ya tsare mu daga shirinsu assalamu gina shi gajere assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu murar jamhuriyar musulunci barkan ku da harka barka da ake da fatan ma'aikan ku kowa na lafiya da eh, mai magana malam bashir babba sha layin lifa da magarab ma'aji kuma ba da shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka rashin jihar da magarab eh hakika mun ji bayanin da shugaban kasar amurka ya na donald trump game da barazanar da ya na kaiwa hari ko kuma kaddamar da yaki na soji a najeriya game da cin zarafi da ake yi wa kiristoci a faɗin shi a ƙasar hakika wannan wata magana magana ce daban ko kuma in ce wata manakisa wadda take son ta tado wata fitina wadda babu ita a kasar saboda mu dai a da muka yi a yanzu tsakanin musulmi na najeriya da kiristoci suna hulɗar su daidai wa daida kuma babu wani muzgunawa ko cin mutunci a tattare da juna a yadda muke ganin yadda suke gudanar da al'amuransu wannan wata magana ce daban na takalar wani hada ko kuma na tada wani rikici irin nashi da yake dama ya saba manakisa da makirci da hada-hadan ƙasa da ƙasa ya ayyanar da yaƙi ko samun tarzoma a ƙasar da fatan kiristoci da musulman kasa za su ƙara haɗa hankalinsu don wannan abun bai yi tasiri ba game da maganganun da yi muna fata allah zamana da najeriya lafiya ya zamana da mu na afirka gaba ɗaya da ma duniya gaba ɗaya lafiya mai magana malam bashir babbar tasha landi fa da magarin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio jamhuriyar musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan walau daga nan jamhuriyar Nijar jihar Mara da cikin kogon Nijar da takwarar kafin da ta bai yaɗa labarai na kungiyar masu kila da masu saurare rihin jihar Mara ne to a dole turba ba haka dan za ba ka ce wai a kawo ma Najeriya hari saboda wannan kashe-kashe da an ce an yi na mutane kirsoci ita ja'i ba ba inda Allah bai kawo ta ba karshen ta waɗansu ne Allah haɗa su ya tuna Allah ko ka gani ai gida guda shi ka da hitina balle a ce musulmi da kirsoshi shi abin allah ka shi hakuri yake yi sasanci ake yi ba ka ce ka kai wata hitina ba ka ƙara kunna ta ƙara kunnuwa abin da daidai sai ku Thank you. Música דעות ופוליטיקה. מאזינים יקרים, שלום רב. פרשנים ופעילים פוליטיים מדגישים כי ההחלטה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. معمار کتر تو تیمان هت بمعمار موت مدهی ما نگید هت توکفانوت حالیه با تکیفو تا ویریوت شلارتسو تبرید با